abin da ya jawo hankalinmu akan wannan abin da ya faru ne na wannan yaro da aka sace a asibitin abdullahi wasai ga cewar kuma gudunmuwar da ita ma'aikaciyar wannan gida ta jajirce da aka kirawo ta aka gaya mata ga abin da ya faru ta ga cewar to lallai lallai sai ta bi diddigi wanda an kokari a samo wannan yaro daga hannun wanda suka ɗauke zuwa hannun iyayen ita wannan jariri to alhamdulillahi ta yi kokari kuma aka hada karfi da karfe aka samu hukumar 'yan sanda aka je da su wannan gida aka je aka samu wannan jariri a hannun waannan mutane kuma aka karɓo shi wanda a halin yanzu yana hannun iyayensu tagwayen nan biyu an hada su wanda ba karamin a ah, gudunmuwa ba ne ga waɗannan ma'aikata na nan gidan ya zama wajibi a yaba musu kuma a gode musu kuma a daɗa karfafa musu gwiwa cewar abin da suka yi abin yabawa ne kuma da fatan allah ya saka musu da alkhairi domin inda ba a samu wannan yaro ba ita kanta wannan mahaifiyar yaron da ta haihu din nan ba karamin tashin hankali ba ne za ta shiga sabon wani tashin hankali ne to amma alhamdulillah bisa samun jajircewar da aka yanzu da ma'aikatan gidan rahama rediyo da kuma talabijin da kuma su hukumar 'yan sanda suka yi kokari aka karɓo wannan yaro ba karamin gudunmawa suka bayar ba da fatan muna fata cewar za a jajirce a ga cewa duk abin da za a yi a ba mai gaskiya gaske shi mai kuma laifi a bashi hukuncin da ya dace da shi domin a daɗa gyara mana jihar kano musamman ɓangaren tsaro da ake magana sace yara a jihar kano